Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yau Laraba goma sha shida ga watan Nuwamba na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai lokacin nan. Da farko ga kanin labarai. yayin da rahotanni suke nuni da cewa rigima da ke faruwa da kuma raɗe raɗin kan waɗanda za a naɗa a sabuwar gwamnatin shugaba mai jiran gado donald trump mr trump ya rubuta a shafinsa na twitter a daren jiya talata cewa sati guda da fara aikin karɓar iko daga hannun jami'an gwamnatin shugaba barack obama zuwa gare shi shirin yana tafiya daidai kamar yadda ya kamata zababben dan jam'iyyar republican kuma hamshakin dan kasuwa donald trump a matsayin shugaban kasar amurka ya tada kura a wani zaman majalisar ɗinkin duniya kan canjin yanayi A shirin namu na yanzu za ku ji hirar da murya Amurka ta yi da Malam Garba Shehu kakakin fadar gwamnatin Najeriya a kan taron yaƙi da ɗumamar yanayi na ƙasa da ƙasa da ake gudanarwa a ƙasar Morocco. Za kuma ku ji cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kimanin mutane miliyan goma sha hudu za su buƙaci taimakon agajin gaggawa a yankin arewa maso gabashin Najeriya nan da 'yan watanni. Bayan haka za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta ce za ta shiga tsakanin kungiyar malaman makarantar Jama'a da suka so su fara yajin aiki da bangaren gwamnati don daidaita su. Muna kuma ɗauke da shirin himma wanda Ladan Ibrahim a yawon shirya zai kawo amma duk sai bayan labaran duniya. sauraro barkanmu da warhaka. a yayin da rahotanni suke nuni da cewa rigima da ke faruwa da kuma raɗe raɗin kan waɗanda za a naɗa a sabuwar gwamnatin shugaba mai jiran gado donald trump mr trump ya rubuta a shafinsa na twitter a daren jiya talata cewa sati guda da fara aikin karɓar iko daga hannun jami'an gwamnatin shugaba barack obama zuwa gare shi shirin yana tafiya yadda ya kamata trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa muna shirye-shiryen masu kyau yayin da nake tunanin zaben jami'an da kuma sauran mukamai ni kaɗai na san sunayen waɗanda za su fito a ƙarshe minti ashirin kafin shugaban mai jiran gado ya yi magana a shafinsa na twitter jaridar washington post ta wallafa a shafinta na yanar gizo kan sukar da tsohon masanin harkokin tsaro kuma dan jam'iyyar republican elliot cohen ya rubuta cewa ba zai shawarci masu ra'ayin riƙau da su yi aiki da trump ba a wani bangaren kuma bayan sati guda da kare da kare zaben amurka ƙungiyoyi da dama da ra'ayinsu bai zo daya da na shugaba mai jiran gado donald trump ba sun ba da rahoton samun gudunmawa ta ban mamaki kamar yadda kungiyar kare 'yancin magana da ake kira aclu ta rawaito cewa ta samu tallafi mafi tsoka a duk rayuwarta shekaru 94 na tarihinta da ya kai kuɗi kimanin dala amurka miliyan bakwai da rabi sakamakon gwagwarmayar shiga shafinta na intanet da ta kai shafin ya tsaya Zaben dan jam'iyyar Republican kuma hamshakin dan kasuwa Donald Trump a matsayin shugaban kasar Amurka ya tada ƙura a wani zaman Majalisar Ɗinkin Duniya kan canjin yanayi wanda ake kira COP22 a takaice, kuma ana jin batun zaben nasa shine zai mamaye taron koli na kungiyar raya tattalin arzikin kasashe da suke yankin Asiya da Pacific da za a yi a wannan gaba a cikin wannan mako. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce na san al'ummar Amurka na goyon bayan wannan al'amari da gaske yayin da yake magana a wajen yarjejeniya yarjejeniyar paris akan canjin yanayi wacce shugaban amurka mai jiran gado donald trump a yayin kamfe ɗinsa ya yi alkawarin zai yi watsi da ita Kerry ya gabatar da bayani a taron na COP22 a Morocco akan muhimmancin yadda za a sauka illar canjin yanayi a duniya baki daya. ana kyautata zaton sabon shugaban kasa zai canza akalar gwamnatin amurka da kuma mai da batun tamkar wadda ake tababarsa kan sahihancin canjin yanayi mataki da zai sa amurka ta yi karo da sauran manyan kasashen duniya lamarin da zai iya zagon kasa ga yarjejeniyar da aka mince da ita ranar hudu ga watan nuwamba a duniya baki daya mai yiwuwa ɗaya daga cikin matakan da gwamnatin trump za ta ɗauka mai yiwuwa ɗaya daga cikin matakan da gwamnatin trump za ta ɗauka ya haɗa da janyewa daga ƙarƙashin article na 28 ƙarƙashin yarjejeniyar paris wacce mambobi 110 suka rattaba wa hannu janyewa amurka da kuma mai da kai akan wannan yunkuri zai dakatar da tallafin da duniya take samu wajen rage iskar gas ta greenhouse labaran duniya kuke sauraro daga sashin hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc kwamitin majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da hanyar da za a samar da mafita a ranar talata inda ta yi allah wadai da mamayar da rasha ta yi wa crimea sannan ta ƙara jaddada kwace ukraine da rasha ta yi matakin ya samu saka hannun mambobi 73 cikin 23 basu ba da kuma 76 da ba su halarta ba ana kyautar zaton za a bada shi gaba ɗaya a babban zauren majalisar ɗinkin duniya a wata mai zuwa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Da farko bari mu fara da birnin tarayya Abuja. Yanzu haka dai shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya na ƙasar Morocco inda ake taron yadda za a yaƙi matsalar canjin yanayi da ake fama da ita a faɗin duniya. Don jin karin bayani, wakilin sashen Hausa ya tuntuɓi Malam Garba Shehu mai magana da yawon fadar gwamnatin Najeriya ga Umar Faruk Musa. a taron da ake yi na ƙasa da ƙasa a ƙasar morocco na 22 domin yin nazari da tsara da za a yaƙi matsalar ɗumamar yanayi a duniya shugaba muhammadu buhari ya yi kyakkyawan jawabi inda ya nuna irin matakan da najeriya ke ɗauka na yaƙi da matsaloli na ɗumamar yanayi da kuma muhalli tare da nuna fage da yake fatar ƙasashen duniya za su taimaka domin najeriya ta yi nasara wurin farfaɗuwa da muhallinta da kuma yaƙi da zaizayar hamada da kuma haƙewar tafkin na chadi ga ƙarin haske da malam garba shehu babban jami'in jami'in hudda da jama'a na fadar gwamnatin ya yi mun dangane da jawabin na shugaba Muhammadu Buhari. Game da goyon baya cikakke na Najeriya da gwamnatin kasar mu akan kokari da ake yi a dakatar da wannan mamar yanayi saboda mu illar da ga muna ganin kiriki ya ba da misali kamar tafkin caji wanda yake yau ruwan da ya rage a tafkin caji kashi goma bisa ɗari na iya yawansa da aka sani ne kuma in ah, aka duba a kudancin Najeriya da dumamar yanayin yake son yan teku yana tashi sama yana da mamaye yana gwanye iyaka ta teku mutane suna tashi daga gidajensu suna taɓa tsallakowa suna shigowa cikin ƙasa sannan ana samun wato yadda ruwa ke mamaye ƙasa yanzu kamar yadda ya kawo misali mutum miliyan biyu da dubu ɗari ɗaya a wannan shekara ruwa ya ci musu su a Najeriya. Irin wannan abubuwan shi ne gwamnatin Najeriya ta gabatar da nata irin matakai da za ta ɗauka na kankanta gudunmawa wajen rage ɗumamar yanayi a zuwa kashi ta ba da gudunmawa da za ta kashi ashirin na abin da ake yi yanzu daga nan Najeriya daga nan zuwa shekara dubu biyu da talatin kuma muna fata za a iya daga abin da da gudunmawa kusan kashi hamsin duka ɗari na irin makarnar da muke ba da gudunmawa a yi amma wannan ƙari daga kan dubu ashirin a yi kashi ashirin ɗin nan muna fata ƙasashen da suke da arziki da suka ci gaba a duniya sai sun kawo mana ɗauki gudunmawa na kuɗi domin mu mu samu mu canja wasu abubuwa da ake yi waɗanda suke gurɓata yanayin a nan Najeriya. Menene matsayin shugaba Muhammadu Buhari akan tafkin Chadi wanda ana ganin haƙewarsa ya taimaka wurin kawo boko haram saboda rashin aikin yi da lalaci da al'umma suka samu kansu a ciki na babu wata sana'a to abin da nake cewa um, shi ne dama kamar yadda ya faɗa jawabinsa ai da lokacin da tafkin cabi ke da ruwa kowa ya san yadda ake irin kamun kifi sana'a ce babba wajen mutum miliyan biyar ne a wannan yanki wadanda sana'a su kawai noma rani da damuna suna amfani da ruwa na wannan kaki kuma ana kiyaye su hidimomin su kamun kifi da sauransu to yanzu yawan kamar da nace ya dawo daga kashi kashi goma bisa ɗari ya rage shi yasa tun da babu noman nan babu kifin nan da aka ga jama'a sai sa inda talauci a fita da dole ta samu shi yasa na su boko haram har suka samu damar su zo su samu magoya baya a wannan guri shugaban Muhammadu Buhari kira da yake ke musamman ga kasashe da suka ci gaba masu arziki na duniya. Ku taimaka tun da akwai nazari da aka wanda ya nuna zai iya yiwuwa a karkato da kogi daga kamar kasar Congo can tsakiyar Afirka maimakon ruwan ya farar da shi a cikin teku a karkato da shi a mar hanya ya zo ruwan nan ya ringa zuba shi a cikin lafkin tafkin caji. Fatan mu shi ne idan tafkin caji ya farfaɗo sana'a za ta dawo noma zai dawo su na kifi zai dawo jama'a za su talaucin da yake jawo fitina zai ragu haka shi ma a can kudu inda muke fama da wannan zaizayar ƙasa da ce kudu take cinye gaba wanda shi ma ana ganin irin fitina da take ta kawowa kasan kuma shugaban Muhammadu Buhari ya kaddamar da gagarumin shiri dangane da kafaɗo da yankin Ogoni wanda yake wannan mataki ne na farko don sake gina lalataccen muhalli da yake yankin Niger Delta da Delta gabaki daya. Malam Garba Shehu kenan babban jami'in huɗa da jama'a a fadar gwamnati a tattuna da na yi da shi dangane da taron da kasa da kasa ke yi a ƙasar Morocco domin yin nazari akan dumamar yanayi. Umar Faruk Musa Murar Amurka a Abuja, Najeriya. madalla a gaida Umar Faruk Musa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ja hankalin masu ba da agajin jin kai da cewa ana buƙatar taimakon agaji a arewa maso gabashin Najeriya inda rikicin 'yan Boko Haram ya ɗaiɗaita. In ba haka ba, nan da 'yan watanni akwai fargaban za a samu hasarar rayuka. Ga ƙarin bayani daga Nasiru Adamu El Hikaya. kimanin mutum miliyan goma sha hudu ne za su buƙaci agajin gaggawa a yankin arewa maso gabashin najeriya kuma dubban yara za su fuskanci matukar yunwa a yankin jami'in jin kai na majalisar ɗinkin duniya mai kula da lamuran najeriya peter lundberg ne ya bayyana hakan hukumar yara ta majalisar ɗinkin duniya kuma ta ce in ba a yi wani ɗaukin gaggawa ba yara dubu saba'in da biyar ne ka iya rasa ransu ya zuwa baɗi inda yara dubu ɗari hudu za su buƙaci tallafin gaggawa don rashin abinci mai gina jiki da suke fuskanta gwamnatin najeriya da jihohin yankin na tura kayan abinci ga sansanonin gudun hijira da hakan baya wadata saboda yawan masu buƙatar tallafin. Ga ma tsohuwar babbar jami'ar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Najeriya Hadiza Sani kan giwa ke cewa. Gwamnatin tarayya tana iyakacin ƙoƙarinta banda hukumar mu akwai hukumomi da yawa akwai kan hukuma kamar nema kowace hukuma ta gwamnatin tarayya tana iyakacin kokari su ga cewa an shawo kan wannan al'amari. To amma an ce in dambu ya yawa baya jin mai akwai 'yan gudun hijira da yawa wasu ma sun shiga wasu kasashe makwabta akwai kwamiti da yawa da sun kai akalla biyar da gwamnatin tarayya ta kafa su ga yadda za a shawo kan wannan abin hukumar mu a koyaushe tana ba da shawarwari da cewa abin da ya fi dacewa in mutum ya rasa matsugunin shi shine a bashi matsuguni kwaci garuruwa daga yan boko haram ya sanya gano yawan mutane manya da yara da ke fama da karancin abinci sassautowar tashin hankali ya sanya noma a sassan yankin da bullowar kalubalen yadda wasu yan baranda ke sai abincin suna boyewa don ya yi tsada su fitar su ci kazamar riba. Gwamnatin Najeriya dai ta bakin ministan matasa Solomon Dalun ta buƙaci kaucewa sai da amfanin gona. Akwai waɗanda sun lashe takobi ko da Buhari ya yi mulki na adalci kamar yaya su dai suna nema su kifar da shi. Waɗannan suna cikin waɗanda suke irin waɗannan sese suna boyewa. Akwai waɗanda suke boye shinkafa Najeriya har yau gobe. Sun tara shinkafa sun boye domin a yin yinwa domin a ga bakin shugaban ƙasar Najeriya. Akwai irin waɗannan. Akwai wanda ma yanzu suna bin yin gonaki suna saye domin su ga ba za mu iya fita cikin irin wannan hali da ake ciki ba talakawa ma su yi a tara idan ka je kayan noman abinci sali nan kana gani don bukatan kuɗi mutum ya kawo maka yana neman ya saye da yawa to in ka sayar mishi wannan kuɗin da ya baka zai iya sake saye maka wannan mudu guda a kasuwa in ba zai kai ba to sai a yi hakuri ka ajiye abincin ka ka ciyar da iyalinka da ka sayar ma yan fasakori da yan munafunci wanda suke nema su kawo fitina a kasa wannan da ya nuna tallafi daga gwamnati ko ƙungiyoyin agajin duniya ba zai wadatar ba har sai an samu ƙarin salama da mutane za su koma su na asali su fara gina sabuwar rayuwa. Nasira da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Biyo bayan yajin aikin gargadi na mako ɗaya da shugaban kungiyar malaman jami'o'i na Najeriya ya ce 'yan kungiyar su fara yau Laraba, Majalisar Dattawan Najeriya ta ce za ta shiga tsakanin kungiyar da bangaren gwamnati. Shugaban kwamitin kula da harkar jami'o'i a Majalisar Dattawa, Sanata Barau Jibrin ne ya shaida wa muryar Amurka haka a wata hira da ya yi da wakiliyar sashen Hausa, Madina Dauda a Abuja, ga yadda hirarsa ta kasance. Harkar ilimi ita ce ginshikin kowace al'umma, kuma idan aka gankan cewar za a samu barazana akan wannan tsari, to dole ne a yi duk abin da za a yi ya zama kan cewa an kaure wannan ita wannan barazanar to yanzu mun samu labari wanda kuma kowa ya ji cewar su ita wannan kungiya ta asu tana son ta ma ba da umarni ga 'ya'yanta su shiga wannan yajin aiki na gargadi to shi sa a gurguje na samu shi president din senate wato shugaban majalisar dattijai kenan kuma na faɗa masa wani hali da ake ciki da gaggawa ya ce ya amince a kawo wannan lamari wato zauren majalisa wanda kuma dole ma a yaba masa saboda shi ma nuna damuwarsa kuma ya nuna kan cewar a hadu ga baki ɗaya zama da kan an maganin wannan abun shi sa aka saurari wannan akan wato abu na gaggawa a ƙasa to kuma gashi allah ya taimaka wannan kuduri ya karbu kuma an ma ce shi majalisa ta ba da umarnin cewar shi sanar president shi zai zama tsakani wajen kawo sulhu inda za a daidaita tsakanin wato gwamnati kenan da kuma ita wannan kungiyar da wato ma'aikatan wato jami'o'in ƙasar nan gabaki daya saboda haka muna fita daga zauren majalisa yau za a ci da aiki za a nemi za a kira su waɗannan mutane shugabannin ita wannan kungiya kuma za a nemi ministan ilimi da kuma duk wanda abin ya shafa a zauna da a ga za a kawo ƙarshen wannan barazana da ake son da ba a san tasiri. Akwai bukatunsu da suke nema majalisa za ta ɗauki mataki a kansu kenan? Ina cin bukatar da na bukatar da na gabatar cewar idan aka zauna aka daidaita kuma aka yi da kan ga abin da ra'ayi biya to mu majalisa mun amince cewar a kawo waɗannan bukatu don a sa cikin kasafin kuɗin baɗi wato 2017 kenan shekara 2017 don a sa kuɗin nan a ciki domin a biya su wannan ina cikin bukatar bukatun wannan kuduri kuma amince da wannan saboda haka yanzu abin da ya rage ne a zauna a ji ina ne za a daidaita mm, ya zama na an samu daidaituwa kuma abin da ya dace a basu din sai a saka cin kasafin kuɗi insha Allah to wai a ina matsalar ta samo asali ne dama matsala ce wanda Allah wato abu ne wanda ya gangaro tun wancan tsohuwar gwamnatin kawo yanzu wannan ba abu ne wanda aka fara samun daga yanzu ba ba abu ne ba ba ce da aka fara samun daga yanzu Eh, tun dadewa ake cin wani lamari aka riga aka yi alkawarin cewa za a dinga basu wani abu daga lokaci zuwa lokaci kuma aka yanki ba basu wannan shine umul abaisin matsalar kuna da yaƙini za ku gano ko kuma za a gano bakin zaren kenan shi sa muka muka shiga tsakani domin a zo a ji tunda yanzu muna cin yanayin rashin kuɗi idan aka zo aka zauna ga ga mu um, wanda shi shugaban majalisa kenan a ah, um, sanata bukola saraki zai kasance a tsakiya ga bangaren zartawa ga bangaren kungiyar eh, mm, eh, mm, malaman makarantun jami'o'in kasar nan to sai a zauna sai a ganto me za iya yi kai kaja kaja to ina za a haɗu sai a zo a haɗu don a daita wani lamari ilimi dukiya ne madalla a gaida Madina Dauda. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. mu a nan birnin Washington yana cewa karfe goma da minti goma sha takwas yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago wanda wannan shine na ƙarshe da muke tattaunawa da bakonmu wato Alhaji Garba Sula sami naka Kuma a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda yake muna bayanin daɗi da wuyan zaman Amurka kuma ya ba misali da kuɗin haraji da ke nasaba da mota. Yau a nan za mu ɗora. Shin ka ce idan an ɗauki motarka kuɗin haraji ya taru sai ya guma cewa ka bar musu motar? To su ko me za su yi da ita? zuwa su yi su gwanjanta ko nawa ne ba su da asara su saida. Mm, da ba sai suka yi ba. ba sai suka yi wannan kenan. Mm. banda wannan za ka ga cewa akwai abubuwa wanda ike na dokoki iri-iri wanda yake idan aka maka maka haraji na tara ka zo ka aje moto inda bai kamata aje ba tikitin da za a manna maka to sai ka ga yaya ne to in aka maka lissafin wannan abubuwan da eh. kuɗin da ka biya na haya a misali ka samu a sati ka samu naira a ka samu dala dala ɗari biyar a sati misali eh. a wata ɗaya kaga kana da dubu biyu kenan ko eh. to sai kuɗin hayan gidanka kana biyan 3 bedroom akan mm. dala dubu ɗaya da ɗari takwas nawa ya rage a hannunka to kaga ruwan albasa kenan. Mm. masu sauraron mu kun ga wahalar da ake ciki a kasan nan to amma kuma sai ga mutane da suke Najeriya suna ganin muna kamar jin daɗi ne wallahi ba daɗi muke ji ba wahala ke duk wanda ce muke na America na jin daɗi ƙarya yake banda wayannan abubuwan da gaya muku na jin daɗi na rayuwa to amma a ce wai za ka yi arziki a ƙasar nan kai kuɗi to wallahi ba zai yi ba sai dan ka ta hanya kana yin ko sata ko kana sai da wani magani a boye ko abin shaye-shaye maye a boye to hmm. nan ne kawai za ka yi kana so ka taimaka ma 'yan uwa a gida abokan arziki kana so ka taimaka musu mm. to kai din nan zaka biya kudin hayan gida zaka biya waya zaka biya insurance din motanka zaka sa mai zaka ci da iyalinka sai ka ga idan aka maka albashin komai yawan shi ya tafi a duk waɗannan biye-biyen bills ka da kokobo sai ka jira kuma sai an yi wani albashin shi sa zan ce ma duk wanda zai zo ka sai yayi da gaske sai jan namiji wallahi ba ya zo da niyan cewa yana so ya zo ya kuɗi ba ah, to in za ka yi kuɗi abu ɗaya da sa ka yi kuɗi eh, me idan ka zo in ba abin da za ka riƙa biya na bil a ce ba ka da bil ɗin waya ba ka da bil ɗin inshorar na mota haka na yiwa ba ka da kuɗin rent to ina ku zai yiwu ka iya samun waɗannan kyauta ba za ka iya samun kyauta mana idan ka samu aminan arziki mm. ni ba na so in cika baki na amma akwai abokanai na da sukan zo wanda akwai su a nan har yanzu suna nan su zauna su shekara shekaru duka kai ke musu waɗannan abubuwa ba shekara da shekaru ba ba shekara da shekaru dan wata biyu wata uku su dan samu wannan aikin da na gaya maka an da da tebur na karkashin tebur mm, ba su biya haraji su su soke su tafi da shi su koma gida to wannan kuwa Oh, za ka samu ɗan kuɗi ɗan daidai gwargwado ka tafi da shi amma ka ce za ka zauna a nan to sai ka yi da gaske. su ci ranar ɗan wucin gadi. Yawwa to wannan ko masu sauraron mu amma ka ce ka zo a maka da niyan wai kai kuɗi to sai wani ikon Allah. to ashe wani zo same ka ce alhaji gabar Allah ina so in zo America ba ni shawara ka ce mai ka zai koro mai duka wannan bayan. a zan damar gaskiya ba zan ce kare ya zo ba arziki na Allah ne mm. in kai baka yi ba wani sai ya yi ka gani saboda ka duk wanda zai zo ni ba zan ba shi eh, shawarar cewa a kar ka zo ba zan ga mishi eh ka zo ka jarraba ka gani to ko abin ikon Allah ne ko mike da dadi kuma yanzu ga wata mata ba ta zo fura kawai take yi fa hmm. to Allah ya taimake ta ga wata ma kosai take yi a nan a Maryland wallahi in ka ga ran asabar da lahadi kai har da ganin muna aikawa a mana odon kosan nan to ka gani kuma a gidan wani take zaune tana dan ba su dan ihsani ta yi tana yin kosan ka gani to ba shi sa na gaya maka ba inda Allah zai taimake ni kawo wani wanda yake yin nama to kai ka koma yi bana a ne ba zan iya yi ba gaskiya to ashe kenan akwai shi da cin lokaci saboda wannan ka zauna kai ta soka wannan akwai cin lokaci bayan wannan cin lokaci ba dai zan iya bane kawai ko mike da wuyan shi kuma yana daɗin shi haka menene eh, wuyan zama america to wuyan zama dai idan mutum ba mai karya dokoki ba ne mm. mai bin doka ne mai bin ka'ida sai zama zauna lafiya kaga eh, tun da na eh. zo kasar nan ba abin da haɗa ni da wani hukuma da zan je wurin su shi yasa na samu biyan bukata na na gaya maka mutanen da na zo da su kasar nan da iyalina da sauransu da abokan arziki sun kai mamaki iyalinka suna nan kenan eh, idan kai rekod din cewa kana da rekod din wani laifi da kashi a gindinka to ko kaza ba ka iya da nan kasan na wani turka shi aka ce laifin daɗi karewa masu are yanzu amadin bakon namu alhaji garba sula krako sami naka da Juli gresham wata daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim awa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Riga da busa shi riga Riga da busa shi riga riga babu busashe riga babu busashe dajin Allah lale na na kiba Muhammadu ta kasawa na kiba Muhammadu in shi ta kasawa to madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel sakon farko ya fito daga shehu adamu jau ya ce yau take ranar hakuri da juna ta duniya da fatan za mu dinga hakuri da junanmu mu sani cewa ubangiji ya ku kusantuwar mu tare ne domin mu yi hakuri da juna kuma zaman duniya dama an ce cuɗe ni cuɗe ka ne kuma komai na duniya dan hakuri da dangana ne Allah dai ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya nasarar da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka samu na sake kashe wani laftanar na sojojin Najeriya wato biyu Umar wani abin tur da Allah wadda ne kuma hakan na nuna cewa akwai 'yan leƙen asirin ƙungiyar a rundunar sojojin najeriya da fatan gwamnati za ta ɗauki matakin da ya dace don zaƙulo su tare da hukunta masu cin amanar ƙasa saƙo daga baba gana ibrahim zangon daura daga Hussaini abba dambam ɗan kishin ƙasa da baba gana alhaji nociya cakal da kuma cd energy da nadari patiskum suka ce an gama tsakanin al'umman mabiya shi'a da kuma jami'an 'yan sandan jihar kano wani abin takaici ne duba da yadda kowane mutum dokar ƙasa ta ba damar yin addinin da ya ga dama daga suleiman dan farauta gurbana da bala mahmud dambam suka ce salam voa hausa ya allah kawo mana karshen rikicin yan shi'a da gwamnatin tarayyar najeriya amin sun amin muna jinjina wa mahukuntan najeriya akan yadda suka yi hubbasa wajen ba malamai horo a arewa maso gabashin najeriya akan sauyin ra'ayin matasa masu tsauran ra'ayi sako daga sani mai lange-lange a wuri da hamza galadima birnin kebbi da malam ango malamin makaranta ya wuri to gwamnatin tarayyar najeriya kamata yake kawo karshen faɗa tsakanin 'yan sanda da 'yan shi'a ganin irin kisan da ake yi bai dace ba sako daga south direban trailer almajirawa malumfashi da aƙilu zamani almajirawa malumfashi haba gwamnatin najeriya bai kamata ki zuba ido kina kallon ana ci gaba da fasa bututun mai ba ba tare da kin ɗauki mataki ba sako daga baba gana alhaji dambuwa unguru to a ci gaba da aiko da takardu mu kuma za mu ci gaba da karantawa To madalla a gaida Ladan Ibrahim Ayawa yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Shugaban Amurka Barack Obama ya jaddada muhimmancin mika mulki cikin ruwan sanyi a Amurka yayin da yake jawabi ga al'umma kasar Girka yau Laraba kan tsarin demokuraɗiyya. ya ce muna gudanar da zazzafar yakin neman zaɓe amma ko da bayan an kammala zaɓe tsarin demokuraɗiyya ya ta'allaka ne kan miƙa mulki cikin lumana in ji shugaba obama a jawabin da ya yi a birnin athens na girka ya ce babu wai akwai saɓanin ra'ayi kwarai da gaske tsakanina da shugaban amurka mai jiran gado amma tsarin demokuraɗiyyar amurka ta ɗara wani mutum ɗaya hakanan shugaban na amurka mai barin gado ya bayyana goyon bayan amurka ga turai da kuma tsaranta yayin da a yankin yake bayyana damuwa kan ko shugaban amurka mai jiran gado zai gwammace ya tsame amurka daga sauran duniya jiya talata shugaban na amurka obama ya ce kungiyar tsaro ta nato tana tana da matukar muhimmanci kuma tana samar da tabbaci da ɗorewa ko a lokacin amurka da take cikin shiri sauya gwamnati yayin da rahotanni suke nuni da cewa rigima da ke faruwa da kuma raɗe kan waɗanda za a naɗa sabuwar gwamnatin shugaba mai jiran gado donald trump mr trump ya rubuta a shafinsa na twitter a daren jiya talata cewa sati guda da fara aikin karɓar iko daga hannun jami'an gwamnatin shugaba barack obama zuwa gare shi shirin yana tafiya daidai kamar yadda ya kamata trump ya rubuta a shafinsa na twitter ya ce muna shirye-shiryen masu kyau yayin da nake tunanin zaɓen jami'an da kuma sauran mukamai ni kaɗai na san sunayen waɗanda za su fito a ƙarshe. zaben dan jam'iyyar republican kuma hamshakin ɗan kasuwa donald trump a matsayin shugaban ƙasar amurka ya tada kura a wani zaman majalisar ɗinkin duniya kan canjin yanayi wanda ake kira da cop22 a takaice kuma ana jin batun zaben nasa shine zai mamaye taron koli na ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashe da suke yankin asiya da pacific da za a yi a wani gabanin wannan cikin mako na gaba. To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan mahimmancin mutunta juna da yin haƙuri da juna da shike yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don ƙarfafa al'umma a kan yin haƙuri da juna. a madadin nazar ahmed hausawa da ya taya na gabatar da shirin da mr ida hamdun da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mr vasco ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe